jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna muku fatan alkhairi <clears throat> jama'a ko wani bidiyon da na gani uh, cikin malumman kadiriya wai nasiru kabara cikin molidin da aka yi wai an doko gashin annabi sallallahu alaihi wasallam ana wankewa she na confuse ya aka yi har wai aka samu gashin annabi sallallahu alaihi wasallam don Allah idan ku kun sani a gaya mai ku dai ku kalle shi kan screen Sayyidina Muhammad اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه السلام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه السلام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد Wow. don't angry me bayan kun duba wannan bidiyo kun kare sai ka zamna ka yi tunani ya aka yi shin an raina hankalinmu ne ko kuwa ya aka yi ni wallahi ne ban gane ba shi sa don allah eh, jama'a na kasar najeriya da kuke sauraron mu don allah ku fabe mu ya aka yi aka samu gashin annabi har aka zo wai ana wankewa annabi fiye yan halitta annabi sallallahu alaihi wasallam annabi karshen annabawa annabin annabawa sallallahu alaihi wasallam shi yasa don allah jama'a ban gane ba na fahimtar da ni malaman kadiriya na kasan najeriya abinda suka zo suka yi kenan wai an wanke gashin manzan allah sallallahu alaihi wasallam nan ne galadima eh, tv report assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kun ya ku tuntube mu akan youtube galadima tv reports